Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTB ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Garin samu ya zama hankali da tsara da Jama'a masu sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke yin nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Domin yau Allah godiya domin yana tare da mu kuma na da gaskiya kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku domin mu yi wannan nazari tare. Kafin mu yi addu'a mu ci gaba da nazarinmu bari mu karanto saƙonninku. masababan gida Adamu. ERCC Church Gwantu a Sanga cikin jihar Kaduna, ya ce, Ina gaishe ku da aiki kuma ina so, ku faɗa mani ayar da ke cewa, Ɗa ba zai ɗauki laifin ubansa ba, to, ina ga musababan gida mun rigaya mun baka amsar hamma a rubuce to muna godiya ƙwarai da gaske. Sai Mr. Adila ya fi suna. Jen Kare lamiɗo cikin jihar Taraba, ya ce, Ina lura kullum, a lokacin zaka fastoci ba sa ba da zaka, amma kuma ana biyan biyansa albashi, yana da kyau abin da suke yi? To, Mr. Adila ka yi babban kuskure, ka ce kana lura, a lokacin zaka fastoci ba sa ba da zaka. to in dai ka yanke hukunci ne haƙiƙa ka yi babban kuskure. Fasoci na ba da zaka, kuma roƙon da zama shi ne kada idan ka ya koma a kan abin da wani yake yi, domin littafi mai tsarki ma caye in za ka ba da sadaka kada ma hannun hagu ya san abin da na dama yake yi. To, ina so in tabbatar maka fasoci na ba da zakka sai dai in akwai ’yan kima waɗanda ba sa badawa. ima ba sa badawa wannan bai kamata ya zama abin da za ka sa idan ka a kai ba, domin duk abin da muke yi muna yi wa kanmu ne, domin gode kwarai da gasken gaske. Sai Malam abdurashid hain sango tudin iya funtuwa cikin jihar Katsina, ya ce, Ni mai sauraron ku ne, kuma ni musulmi ne, amma kuma ya ce, Ban ji kun taɓa karanta saƙona ba. to littafi mai tsarki dai da ka bukata mun baka, kuma ka kira mu cewa ka same shi. To Malam Abdurrashid hayin sango tudun iya funtuwa ga saƙonka mun karanta, Allah ya bishe ka yayin da kake nazari da ga cikin littafi mai tsarki, ka iya kaiwa ga sanin gaskiyar maganar Allah. Sai mu tafi a kafancan cikin jihar Kaduna. ya ce, Akwai wata dama da zan samu ta haɗa rediyo na da babbar sufika don jama'a maƙwabta su riƙa jin wa'azi? A ina ga ya mun yi wannan magana, kuma Allah ya bishe ka ka ci gaba da yi wa ’yan uwa wa'azi ta wurin rediyo. Sai waran ofisa Jatau Joel ERCC Church Student Amba, lafiya cikin jihar Nasarawa, ya ce, Mun rabu da matata?’ ta auru, na auri wata, ko, ko zai yiwu a yi mana baftisma? To, waran ofisa tafi ikkilisiyarka ita ke da amsar wannan tambaya. Sai Musa na Musa, Kokin Church Old Maiduguri ya ce, Ina so in gaishe ku, kuma na so, ku gaishe mini da iyalina matata godiya Usaini, da yaranmu mulacida da Roda, da kuma Mama Hauwa ga, na gode. Tuma Sausaini Musa muna godiya da gaisuwa da kai mana da kuma ta iyali. Bari mu yi addu'a. Malacinmu da Ubanmu na sama mai kowa mai komai Allah buwaye gagara misali mai iko duka. Bana mai Yesu almasihu wanda ya shirya ceto, domin kuɓutar da ɗan adam daga ƙangin zunubi da shaiɗan ya jefa mutum. mun gode maka domin, ta wurin ikon kanmu da kiyaye dokoki ba za mu iya ba sai ka aiko mana da alheri, wanda yake samuwa ta wurin bangaskiya ga Yesu almasihu Allah muna ce maka mun gode. Muna addu'a ya mai tsarki mai iko, ka taimake mu domin mu ta yi mawafaƙa da kiran da kai mana, mu yi komai domin ɗaukaka sunanka, ka kuma sawa masu sauraron mu albarka. cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, muna nan muna nazari a cikin wasiƙar manzo zuwa ga Galatiyawa, idan ba ku manta ba, ai, a nazarinmu na baya, mun ga ceto ta bangaskiya ne yake samuwa, kuma iya ganewa, manzo ya fito mana da wannan a fili. cewa wanda yake na almasihu, an gicciye shi tare da almasihu, yanzu kuma ba shi ne ke rayuwa ba, amma almasihu da ke cikinsa ne yake rayuwa, kuma ya iya, iya tabbatar mana da cewa rayuwar nan da muke yi ta jiki, rayuwa ce ta ban gaskiya ga Yesu almasihu ɗa na Allah, ɗa ba haihuwa irin ta mutum ba. amma haihuwa irin ta Ubangiji Al, domin wannan babban abin kula ne da kuma lura. To mutane da yawa har yanzu ba su iya gane hanyar kuɓuta ba, hanyar kuɓuta ga Allah ta wurin bangaskiya ne ba ta wurin kiyaye dokoki ba, ba kuma ta wurin ƙoƙari na aikin lada ba. To, za mu tashi a Sura ta uku. aya ɗaya zuwa biyar, za mu karanta. Ya ku Galatiyawa marasa azanci, wa ya ɗauke hankalinku, ku da aka bayyana muku Yesu almasihu gicciyaye sosai, amma abu kaɗai zan tambaye ku. kun samu ruhu saboda bin shari'a ne ko kuwa saboda gaskantawa da maganar da kuka ji, ashe, rashin azancinku har ya kai ga haka, da kuka fara da Ruhu, ashe, a yanzu kuma da halin mutuntaka za ku ƙarasa, ashe, a banza kuka sha wuya iri-iri, in har a banza ne, wato shi da yake, yi maku baiwar Ruhu, yake kuma yin mu'ujizai a cikinku. saboda kuna bin bishara ne yake yin haka, ko kuwa saboda gaskantawa da maganar da kuka ji, Allah ya ƙarawa maganarsa albarka amin. Za mu ɗora a inda muka tsaya, a cikin ayoyin da muka karanta, aya ashirin da ɗaya cikin Sura ta biyu, Bulus ya ce, Ba na tozarta alherin Allah. don da ta wurin bin shari'a ake samun adalcin Allah a da almasihu ya mutu a banza kenan. Ɗanwa, saurari wannan da kyau, wanda ya ƙara wani aiki bisa ga aikin da Allah ya yi domin samun ceto, to ya tozartar da alherin Allah kenan. Aikin da Allah ya yi cikakke ne, ba dama a ƙara yin wani aikin. ya shirya wa ’yan adan cikakken ceto bisa ga ƙaunarsa da alherinsa, ya kuma ba su wannan ceto kyauta, da ceto ya samu ta wurin ayyukan mutum, ai, da mutuwar Yesu almasihu ba ta zama da amfani ba, gama da ya yiwu mutum ya samu ceto da rai madawwami ta wata hanya daban, ko ta kowane iri. to kaga da almasihu da mutuwarsa ba su da amfani, amma ta dalilin abin da almasihu ya yi ne, ceto ya tabbata, kuma wannan abin da Allah ya yi, a cikin Yesu almasihu shi ne kaɗai ciko na ƙarshe, na alherin da Allah ya nuna wa mutum ba kuma wani abu daga bisani wanda Allah zai sake yi wa mutum, domin mutum ya iya kuɓuta zuwa wurin Allah, da haka ɗan wana. in ka rasa Yesu almasihu, kai ne kake da asara, domin famanka cikin addini, da ƙoƙarinka na neman rai ta wurin halin kirki ba za su kai ka wurin Allah ba, tun da yake, ba wata hanyar ceto ta wurin ƙoƙarin mutum, almasihu ya mutu domin mu samu wannan rai madawwami kyauta. domin hakikanin gaskiya da ba domin Allah ya yi wa ɗan adam kyauta ba da dukkan mun hallaka. Almasihu kuma, kaga mutuwar da ya yi tun da mun samu rai kyauta mutuwarsa ba ta zama a banza ba. Daga maganan nan, Bulus ya gama tabbatar da ikonsa na manzanci, almasihu kuma ya mutu saboda shi, shi kuma ya gaskanta ba wani aiki da zai ƙara na samun ceto, to, ko yau ma, bangaskiyanmu cikin Yesu almasihu ce ke ba mu ceto, ɗanwana kada ka yaudari kanka, ka ce bayan ka ba da gaskiya ga Yesu almasihu cetonka bai tabbata ba sai ka yi kyawawan ayyuka don taurin kyawawan ayyukan ceton yake, wannan yaudara ce, kuma koyarwa ce ruɗaɗɗa. amma babba koyarwa ta gaskiya ita ce cetonmu yana cikin ban gaskiya ga Yesu almasihu. amma da yake, a cikin almasihu an maishe mu sabbin mutane ta wurin ikon Ruhu mai tsarki, halayenmu na da, da ayyukanmu na duhu za a gicciye suke nan tare da almasihu, za a ga rayuwar sabuwa ta ɗaukaka Allah a cikin almasihu, amma, kada ko da wasa mu ce, cetonmu na samuwa ne bayan mun ba da gaskiya mun yi kyawawan ayyuka. Kyawawan ayyuka? hali ne na ɗiyar Ruhu, wanda muddin Ruhun Allah yana cikin mu akwai buƙatar a ga waɗannan halaye. Bulus ya damu ƙwarai, domin a cikin Sura ta uku, in ka duba ma, tun daga aya ɗaya zuwa ashirin da tara Bulus ya yi musu magana a kan kuɓuta ta wurin bangaskiya, wanda wannan shi ne saƙon littafin Galatiyawa, amma mun karanta? daga Sura ta uku aya ɗaya zuwa biyar, nan za mu ga, albarka da suka rigaya suka karɓa, ya ce, Ya ku Galatiyawa marasa azanci wa ya ɗauke hankalinku, ku da aka bayyana muku alherin almasihu gicciyayye sosai. To, kaga daga nan mun iya ganewa Bulus ya yi magana mai zafi inda ya fara bayyana wa Galatiyawa laifinsu. saboda sun babban Ubangiji ta wurin bangaskiya, suka koma ta hanya ayyuka, wato su kiyaye abu kaza da abu kaza, yana ƙarfafa wannan magana ƙwarai, har waɗanda yake yi wa wasiƙan nan su tsaya da kyau, su kuma mai da hankali su kasa kunne, Anan ya fara bayanin da yake yi, Ko bayanin da yake so ya yi masu a wasiƙan nan. ya riga ya tabbatar da ikonsa na manzanci su yanzu sai ya ci gaba da magana. Lokacin da ya fara zuwa wurinsu, ya yi musu wa'azi a kan Ubangiji Yesu almasihu wanda aka gicciye saboda su, ya ƙarfafa wannan magana da cewa su da suka ga shaidar mutuwar Yesu a sarari, da kalman nan da aka bayyana. Bulus yana yin misali iri-iri, musamman domin ya iya jawo hankalinsu da kuma tunasar da su a kan muhimmiyar shelar ceto wadda suka rigaya suka karɓa. Bulus ya rigaya ya shaida masu gaskiyar abin da suka karɓa, amma ya yi musu magana ya ce yanzu, Tunda na gaya muku ceto cikin almasihu yake, wane ne kuma ya yaudare ku har azancinku ya kasa, wane ne kuma ya ɗauke muku hankali har yana ce muku yanzu fa, ceto sai ta wurin ayyuka, kaga kenan? Ai, wanda ya yi wannan ya hau sama ne ya saki reshe ya rungumi ganye, lallai kuwa, zai mummuna hwaɗowa da kuma mummuna ragargajewa, domin duk mai bin Yesu almasihu yau. wanda ya ajaban gaskiya ga Yesu almasihu a gefe, ya komawa aikin lada, da kuma tunanin cewa ta hanyar ladan nan ne zai iya kaiwa wurin Allah ya gama zama la'ananne, domin ya ba hanyar rai, ya rungumi mutuwa, ya ba ceto, ya tafi hallaka. Ɗanwa, lallai wannan fa. abin lura ne yau a cikin tunaninmu, akwai mutane da yawa waɗanda suke ganin cewa ai addinin almasihu bai isa ya ceci mutum ba sai mutum ya koma ya yi kyawawan ayyuka ya nema wa kansa lada a wurin Allah. Ina son gaya ma ɗanwa, ai ceto, tikiti ne na shiga birnin Allah. idan kana bayan birnin Allah ga lada tare da kai baka shiga birnin ba ina amfanin ladanka, don haka ceto, samuwarsa kaɗai ta wurin bangaskiya ne wannan bangaskiya ita ce take baka tikiti na shiga cikin birnin Allah. Bayan ka samu ceto, bari a ga halin ’ya'yan ruhu a cikinka. ka wai muna cewa kada ka yi halin kirki ba bayan ka ba da gaskiya, amma kada ka ɗora cewa cetonka ya danganta ga halin kirkinka, domin muddin kana cikin almasihu, an gaya mana sabon halitta ne kai, tsafin al'amura sun shuɗe yanzu komai ya zama sabo, yaya kake ɗan uwa. A aya ta biyu, Manzobulus ya ce, Abu ɗaya kaɗai zan tambaye ku, kun samu ruhu saboda bin shari'a ne ko kuwa saboda gaskantawa da maganar da kuka ji. a cikin tambayoyin Bulus, ya ƙara yi musu tambaya. Ta wurin tambayar nan Bulus ya yi ƙoƙari ya sa sa a hanyar gaskiya, yana so su ga laifinsu, su koma kan hanya don kansu, ba don ya faɗa masu su yi ba, in sun amsa tambaya a kan gaskiya dole su ce sun karɓi ceto, ta wurin ruhu na ban gaskiya. Kaga, da mutanen nan arna ne, ba su da ayyukan kirki da za su iya samun ceto ta wurin, tsafi suke yi, da kowane irin rikici, da kowane irin mugun aiki, kamar yadda muka gani, tun zamanin da da can, Allah ya zaɓi Bani Isra'ila, su ne kaɗai masu bauta Allah, sauran al'umman da ke kewaye da su. tun daga Farisiyawa da sauran Kan'aniyawa, da Larabawa da Amoriyawa da dukkan zuriyar da ke kewaye da bani Isra'ila masu tsafi ne, masu kuma bautar gumaka. Isra'ila ne kadai Allah ya bayyana kansa gare su, domin ta dalilinsa su kaiwa duniya ceto. Tobilis ya ce, Mun iya ganewa. da muna rayuwa ta tsafi, yanzu kuma muka zama mutanen Allah, idan kuma wani ya dawo yanzu yana so ya sake nuna mana cewa a'a yanzu fa, ba za mu iya kaiwa wurin Allah ta wurin wannan shiri na Allah ba sai mun sake komawa mun taimaki kanmu, uwa, wannan taimako shi ne ke kwatanta mutum mai addini, yana so ya ga ya kai kansa wurin Allah kuma babu mutum. wanda zai iya kai kansa wurin Allah sai dai in Allah ya kira shi. Kiran Allah kuwa shi ne ta wurin alherin Allah a cikin almasihu. Bulus ya fito masu da wannan a fili, amma ya tambaye su, Magana ceton nan da kuke da ita, kun samu ceto ta wurin kiyaye shari'a ne ko kuwa ta wurin ban gaskiya? To kaga nan ta wurin ban gaskiya ne kyakkyawa amsar da suka sani. amma sai suka gane yanzu sun yaudarewa kansu sun bauɗe, sun kuma nufi wani abu daban. A ta uku ce, Ashe rashin azancin kuwa ya kai haka da kuka fara da ruhu ashe yanzu kuma da halin mutuntaka za ku ƙarasa? Wata karin magana ta ce ba farko ba ƙarshe. Lalle maganar da Bulus ya yi tana da zafi, amma ya kira su marasa azanci ma'ana marasa wayau ko hikima. ba mai so a ce da shi mara wayau ko mara azanci ko ko a ce mai wawa. Amma haka suka zama saboda sun ba hanyar da aka sa su, suka kama wata hanya daban da za ta kai su inda ba za su cika nufin Allah ba, za ta kai su inda ƙarshen ta hallaka. A tambaya ta Bibulus ya kwatanta, ya ko ya yi kwatanci da zaman mutum. aka haifi mutum jariri, amma a hankali sai jikinsa ya girma har ya zama cikakken mutum mai ƙarfi. Aka haifi Galatiyawa ta wurin ban gaskiya da kuma ikon Ruhu mai tsarki, abin da ya kamata kenan su yi su ci gaba da girma cikin ban gaskiya, da ikon Ruhu, har su zama cikakku cikin Ruhu, amma sai suka kama wata hanya daban ta kiyaye dokoki da farillai. ya fi mana sauƙi mu manta cewa Allah ya cece mu ta wurin bangaskiya, har mu yi ƙoƙari, mu ci gaba ta wurin kiyaye dokoki, amma yau waɗansu sun ma ɗauki wata hanya daban, wadda babu tabbas, sun ba alherin Ubangiji da ikon Ruhu mai tsarki, sai kuma suka ci gaba da yin wata rayuwa wadda suke ganin ita ce mafita a gare su. Ɗanwa. idan hanyarka ba ta ban gaskiya ga Yesu almasihu ba ce ba hanyar Allah ba ce, a banza, bisa ga aya ta hudu, ya ce, A banza kuke kuka sha waya iri-iri, in dai har a banza ne? Tunan mun ga, a tambayan nan Bulus ya tuna musu da irin wuyar da suka sha saboda sunan Yesu, wannan kuwa, tun suna ci gaba. da kuma bangaskiyarsa ta wurin ikon ruhu ruhu ya tsaye da su, suka jurewa wahala da ƙi da tsanani. Kaga a nan ba a rubuta mana labarin tsananin da aka yi musu ba, sai dai ya yi wakila na ayyukan manzanni ne Sura goma sha hudu aya biyu da biyar da kuma Sura sha tara aya ashirin da biyu. Yawancin maganan ayoyin nan kuwa a kan wahalar da Bulus ya sha ne sa'an da yake tare da su, amma ya san labarinsu da irin abubuwan da suka faru da su, har ya sani, su ma sun sha wuya cikin bangaskiya, waɗannan duka, taurin bangaskiya suka jure duk, to inda sun kiyaye waɗannan, sun kuma jure yaya yanzu za su koma kaman kare yana haɗiya aman da yai. Bulus ya damu ƙwarai saboda yadda suka koma. sun fara ta ruhu, yanzu gashi, mayaudara sun zo suna maishe su su koma ga jiki. Yanzu muka dubi ikkilisiya, ikkilisiya ta yi sanyi gaban gaskiya, da muna tafiya a ruhu, yanzu mun koma ga jiki, ƙauna ta tafi, gaba da ƙiyayya ta shigowa ikkilisiya. Maimakon rayuwa haske, mun zama cikin duhu, har ma Kamar da Bulus ya yi magana da Korintiyawa, ya ce musu, Har ma a cikinku na ji ana ayyukan da ko a cikin arna waɗanda ba su san Allah ba wannan abin ƙyama ne, mutum na kwana da matan mahaifinsa. Ɗanwa, bauta gumaka da sauran abubuwa waɗanda suka sarƙafe ka suka sarƙafe ni, yau lokaci ne da ya kamata mu tuwo mu ’yantar da kanmu kafin fushin Allah ya kwararo zuwa gare mu, muna kiran kama ikkilisiya, amma kuma ayyukanmu ba su yi kama da na almasihu ba, muna yaudara kanmu, yanzu lokaci ne da ya kamata kada mu zama kamar mutanen Galatiya, da manzo Bulus ya kira su marasa fahimi. Aya ta biyar ta ƙarshe, ya ce, Wato shi, da yake yi muku baiwar ruhu, yake kuma yin mu'ujizai a cikinku, saboda kuna bin shari'a ne yake yin haka, ko kuwa saboda gaskantawa da magana da kuka ji. Kai, Bilis fa, yana yin manyan tambayoyi, waɗanda waɗannan tambayoyi zuwa gare ka ne da kuma ni yau da muke raye. Bilis ya ci gaba da magana da ya yi a aya ta uku. ya yi zancen baye-baye na Ruhu waɗanda aka ba Galatiyawa masu bi, har suna yin mu'ujizai, bisa ga helananci, Bulus yana cewa suna yin ayyuka masu iko, Haran da ya rubuta masu wasiƙan nan, ko da yake suna cikin hatsarin yin ayyukan shari'a, mu'ujizan nan. su ma shaidu ne da ke shaida Yesu almasihu ta wurin bangaskiya, ba ta wurin ayyuka ba, gama ikon yin mu'ujiza ba ya samuwa ta wurin kiyaye ayyukan shari'a, sai ta wurin bangaskiya sun kuwa san wannan, don haka nima ɗanwa, da ke ma mu sani, yayin da muke addu'a, muna fitar da miyagun ruhohi daga mutane. ba don man cancanta ba ne ko don muna da wani iko a cikinmu, amma saboda bangaskiya ne da take cikinmu ta Yesu almasihu, Allah yake yin wannan aikin ta wurinmu, don haka ko gobe, kada ni da kai mu yi taƙama ko mu yi gadara, in Allah ba shi tare da mu, ai za mu fi zama munanan mutane fiye da kowa, don haka, Allah da yake aiki ta wurinmu cikin bangaskiya. gaskiya. shi ne ya kamata mu riƙe, mu kuma tsaya cikin Ubangijinmu Yesu almasihu, tunda dai, mun samu baiwa ta ruhu, da kuma abubuwa da Allah yake yi ta wurinmu, kada ko da wasa wani ya yaudare mu cewa za mu iya samun iko ne ta wurin kiyaye shari'a ba ta wurin ban gaskiya ba, manzo Bulus ya fito da wannan a sarari, shaida mu da cetonmu, tabbaci ne ta wurin ban gaskiya. amma ba ta wurin kiyaye ayyukan shari'a ba, da ta wurin kiyaye ayyukan shari'a ne, ai, da Allah bai aiko Yesu almasihu ba, kuma da ba ɗan adan ɗin da zai tsira har abada. Amma saboda alherin da Allah ya yi, ta wurin Yesu almasihu tun da ɗan adam ba zai iya kiyaye shari'a ya kai wurin Allah ba, sai ga kuɓuta ta zo ta wurin bangaskiya ga dukan wanda ya zo ga Yesu almasihu. Ɗan wana, tun da kana ga Yesu almasihu, yaya rayuwarka take, kai kuma da baka zo ba, ka zo ka samu alherin Allah, domin famanka ba zai taimake ka ba, sai ka zo ga taimakon da Allah dama ya riga ya ya gama tanadawa masu ba da gaskiya. Allah mun gode maka, domin cetonka cikin almasihu wanda ke samuwa ta wurin ban gaskiya, da ta wurin kiyaye dokoki ne, ni ma ba zan tsira ba, babu ɗan adam ma da zai tsira, gama mun kasa a gabanka, ayyukanmu sun gama kasar da mu, amma mun gode domin taurin alheri wanda muka samu taurin bangaskiya, yanzu muna da gaba gaɗi, adalcin Yesu almasihu ya zama namu, za kuma mu zama mallakarka har abada. Wanda ba su gane wannan ba, Allah ka kira su domin su ma su kai ga rai. ikkilisiya da ta yi bacci, muka zama kamar Galatiyawa ka farfaɗo da mu, domin kada wani ya zo ya yaudare mu da hilarsa da wayansa ya yaudarar da mu. Ka sa mu tsaya da ƙarfi ya Ubangiji cikin waɗannan miyagun kwanaki, a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin sauraronmu za mu jalin lamun shirin nan, madadin injiniyan mallawar Sama'ila Mato birni ni rabran ya hotsi ga nake cewa Ubangiji ya sa mu sake saduwa a shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya ɗari 465 biyar Jos, Najeriya. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.